ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ranar tashin alkiyama za a ce da su hakika yau kun zo mana ku kaɗai ba dukiya ba mulki kamar yadda muka samar da ku a farkon lamari babu takalmi tsirara babu kaciya kun bar abin da muka baku a bayanku a duniya akan dole a yau ba mu ga wasu alloli waɗanda kuka riya cewa su ne tsani tsakaninku da Allah a tare da ku ba, kuka riya cewa su abokan tarayya ne da Allah wajen bauta, zumunci ya yanke a tsakaninku, abin da kuke riyawa na su masu ceto saboda tarayyar Allah duk ya ɓace muku.